Fa inna kullum muhdasatin wakulla bi da atin dalala, waɗanda wakulla dalalatin tun sinna. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakato. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne daidai daidai da daren biyu ga watan rabi'i nisani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da biyar, daidai da ɗaya ga watan Fabwari shekara ta dubu biyu da sha huɗu. wannan shine kasan na ɗari uku da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba mun kammala karatun kitabu zaka wanda babin ko kuma kitabun zaka yana daga cikin karatuttukan da ya ta samun matsaloli saboda ya haɗo da damuna watan azumi da kuma matsalolin rashin samun dama halarta shi yasa yana daga cikin karatu mafi daɗewa da ya riƙe mana allo kwarai da gaske to amma alhamdulillahi mun kammala shi lafiya bismillahir rahmanir rahim kitabul hajji babu jubil hajji wa fadlihi da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan matattarar al bukhari zai tattaro mana ayoyi da hadisai da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa domin ya bayyana mana hukunce-hukuncen aikin hajji kullum kamar yadda nake faɗi kalmar kitab daga kataba ya yaktubu kitaban fahuwa maktubun ma'ana matattara tarawa to amma abin da take nufi a galibin abin da mutane suka fi sani da alkitab shine littafi wato al-ma'ahud to amma in ka ji kalmar alkitab a cikin karatuttuka irin haka to tana komawa ne ta ɗauki ma'ana ta lugha ba ma'ana ta istilahi ba domin in ka dubi littafin bukhari shi kan shi littafi ne to kuma a cikin shi sai ka ji an ce littafi to sai ka gaza fahimta to yaya kuma littafi a cikin littafi to littafi na sahihil bukhari a matsayin littafi ne da ma'anar da aka saba amma kitab da zai ce kitabul hajji abinda da yake nufi matattara wadda ta bayani akan aikin hajji ibn hajirin al-asqalani bayan da ya kawo waɗannan tattaunawa da aya da al bukhari ya kawo wa wa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin bayan da ya kawo wannan ainihin ayar sai yake cewa kazali abi dhar daga cikin almajiran da suka ruwaito wannan littafi na sahihul bukhari daga imam bukhari haka ya zo a cikin riwaya al'imamu abu dhar rawi ne wanda ya ruwaito wannan littafi na sahihul bukhari wasa li gairihi albasmala wa bab amma waɗansu waɗanda ba al'imamu imamu abu dharri ba daga cikin almajiran da suka ruwaito wannan littafi ta hanyar bukhari to su ainihin babu bismillahir rahmanir rahim kuma babu wannan babu wujubi din sai dai kawai wujubil hajji wa fadlihi haka kawai abin da yake a cikin waɗancan riwayoyi nasu shine kitabul hajji wujubul hajji wa fadluhu babu bismillahir rahmanir rahim babu kuma babu wali ba'dihim qawluhu wa qawlillahi wa fi riwayatul asili ko al-usaili kitabul manasik ya ce a cikin riwaya waɗansu kuma da suka yi wannan riwaya ta littafin bukhari wato inda yake cewa ainihin wa ƙaulillahi an gane wa ƙaulillahi an fahimta to wajen wa ƙaulillahi ɗin nan sai zama wa ma'ana a nan mun karanta ne ma'atufi ne babu wujubil hajji wa fadlihi babu wujubul hajji babu wujubil hajji wa fadlihi wa qaulillahi to a cikin wasu riwayoyi kuma wa qaulullahi sai zama wawan din na isti'nafi ne kenan sabuwar magana ce zan zo zan dawo kan wannan matsala zan tattauna ta insha Allah amma a cikin riwayar al-usaili shi ko sai zo kitabul manasik matattarar da ke bayani dangane da ibadojin aikin hajji mana an ce kitabul hajj kai tsaye matattara da ke bayanin hajji wannan kuma manasik ibadoji na aikin hajji kusan ma'ana ɗaya ne وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة ورتبه على مقاصد مناسبة ابن حجر ya gabatar da bayani akan aikin hajji sannan sai biyo baya da azumi kunga daga zakka sai ga ainihin hukuncin aikin hajji to sannan daga baya zai shiga azumi wanda ya kamata da ya gabatar da azumi sannan sai ya gabatar da aikin hajji sai mala ya ce saboda wata munasaba wadda yake ya ambace ta wato wata hikima ce wadda ya ambace ta a can muƙaddimar a yi mini haƙuri wallahi ba zan iya tunata ba ina fata an gane kuma ban koma in sake nazarinta wannan hikimar da ya faɗi ba sai dai insha allahu ta'ala mun zo karatu na gaba a gobe zan tattauna mana wannan hikimar insha Allah to sannan da ya tashi tsara wannan littafin na abin na matattara ta, aikin hajji sai ya biya rattaba shi a gwargwadon yadda ake yin aikin hajji din ma'ana sai ya dubi a ibadojin hajji mai ake farawa da shi sannan sai me sannan sai me a haka ya kwararo waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya fa bada abi ma ya ta'allaku bil mawaqit sai imam bukhari sai fara magana dangane da miƙatoci a ina ne ake tsayawa domin a ɗauki harama ta aikin hajji miƙat almakani kenan miƙati nau'i biyu ne a aikin hajji akwai miƙati wato wurin ɗaukan harama akwai miƙati lokaci ba daga ko'ina ake ɗaukan harama aikin hajji ba akwai wasu wurare na musamman ga duk wanda ya zo zai shiga makka to daga nahiyar da ka bullo za ka shige ta akwai inda ake fatan ka saurara a wannan wurin ka ɗauki harama sannan ba koyaushe ne ake ɗaukan harama aikin hajji ba akwai watanni da ake ɗaukan harama aikin hajji za mu zo mu magana su thumma bi dukhuli makka sannan sai imam bukhari ya kawo yaya ladubba waɗanne dokoki ake so ka cika su kafin ka shiga ainihin makka wa ma ma'aha da kuma abubuwan da za su biyo baya na hukunce-hukuncen shiga makka summa bi sifatil hajj sannan sai biyo baya da kwatanta yaya ake aikin hajji summa bi ahkamil umra sannan sai biyo baya da bayyana hukunce-hukuncen umara summa bi muharramatil ihram sannan mutumin da ya riga ya shiga harama ta aikin hajji waɗanne abubuwa ne suka haramta a kan shi thumma bi fadlil madina sannan imam al-bukhari ya biyo baya da bayyana falalar madina wa munasabati hadha at-tartib ghair khafiya ala al-fitan fatin ma'ana in dai kana da basira to yadda ya jero dinnan ba abu ne wanda zai koyi gare ka ba wato ya yi ƙoƙarin kwatanta maka aikin hajji ne a bisa gaɓoɓin da yake faruwa kamar misali mutum ya tashi karantar da kai sallah sai ya fara da kabbar harama sannan ɗora hannu a ƙirji sannan karanta du'a'ul istiftahi sannan ta'awuzi basmala fatiha sura kabbara ɗaga hannu ruku'u addu'o'in ruku'u ko zikirorin ruku'u ɗagowa misali kun ga abin ba a ɓoye yake ba wato yana kwatanta maka sallan ne yadda take ba wai zo ya fara maka da bayanin akan abin da ya shafi ruku'u sannan ya tafi bayani dangane da tahiya sannan ya dawo dangane da kabbara harama a'a sai ya biyo maka abin ɗaya bayan ɗaya to ba abu ne wanda yake ɓoyayye ba a salar yake menene hajji malam ya ce wa asulul hajji fil lugha al qasd a larabcin aka ce hajji ana nufin nufi kawai nufi na fata an gane ka nufi wani wuri kawai sai a ce hajja ya nufi wani wuri wa al khalil amma al'imamu khalil babban malami ƙwararre a cikin harshen larabci cewa ya kasaratul qasdi ila mu'azzam yawan ainihin wato zuwa wurin wani abu wanda ake girmamawa wato duk wani abu wanda ya zama abin girmamawa ne to yawan nufin shi da ziyara shi ake nufi asalin hajji da larabci wasu shar'i amma a cikin shari'ar musulunci alƙasdu ilal baitul haram mutum ya nufi ɗaki mai alfarma bi a'malin maksusa da wasu ayyuka keɓantattu wa huwa bi fatihil muhumala wa kasriha lughatan malam yace kun ji aikin hajji ko kun ji abin da ake nufi da aikin hajji shine ka nufi ɗakin Allah da nufin wasu ibadoji na musamman to sai a kira wannan ibadoji na musamman in an yi su da nufin hajji sun zama hajji in an yi su da nufin umara da gwargwado ne ko kun fahimta to amma da yake muna magana tarifin hajji ne a istilahi na shari'a to nufin ɗakin allah da nufin ibadoji na musamman waɗanda su ne ibadojin hajji ɗin kana iya cewa hajju kana kuma iya cewa hijju malam ya ce duk waɗannan guda biyun daidai ne sun tabbata a harshen larabci naqala tabari amma al tabari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya ba da labarin cewa annal kasara lugatu ahlin najdin lugatu ahlin najdin in ka ji an ce hijju an yi kasara saɓe ɗin. to lugan mutanen Najad ce wato najad ita ce kamar ka ce can gabashin saudiya tun daga abin da ya kama wajejen siryad da sauransu a yanzu an fahimta amma ba nan yake nufi ba abin da yake nufi da najat gaskiya shine najat ta bangaren iraki kana sauka daga wannan gangara ta kasashen yaman to shikenan wannan tudu da zaka hau su ne har kasashen iraki to su ake kira najat wannan shine gaskiya to aka ce mutanen wannan yanki na bangaren iraki da makamantansu su ne suke cewa hijju hijju na fata an gane wal ita kuma fataha lighairihim ga wasu waɗanda su ba ahalu najidin ɗin ba jama'a kun fahimta kenan malamin ya daidaita a dunkule cewa larabawa suna iya cewa hajju suna iya cewa hijju amma sai kuma ya ɗauko cewa amma larabawan nahiya kaza ke cewa hijju larabawan nahiya kaza kuma su suke cewa ainihin hajju Wani kala an husain al juafi an al-fatha al-ism al-masdar sannan al'imamu at-tabari ya ba da labarin cewa wani malami mai suna malam husaini al-ju'fi ya ba da labarin cewa in aka ce alhajju to sunan kenan aikin hajji wal masdar masdarin kuma shi ake wa kasara hajja ya hujju hijjan ko hijjatan ya zama masdari kenan wa an ghairihi aksu wani malamin shi kuma ya akasanta haka cewa masdarin shi ake wa fataha a ce hajju ismin kuma shi ake wa kasara a ce hijju jama'a kun fahimci wannan wannan duk tattaunawa ce ta masu larabci a takaicen takaitawa wanda duk ka faɗi insha Allahu ta'ala daidai ne za ka iya cewa hajju saboda alkur'ani ya ce alhajju ashhurun ma'aluma sannan kuma ƙur'ani ya ce me walillahi ala nasi hijjul baiti da haka duk daidai ne wannan tattaunawa ce ta masana harshen larabci kadai wa wujubul hajji ma'lumun min addini bid darura aikin hajji wajibi ne shari'ar musulunci ta tabbatar da wajabcin shi kuma duk musulmi sun haɗu akan cewa ba makawa ba saɓani aikin hajji wajibi ne wa ajma'u sannan malaman musulmi sun haɗu ala annahu la ya takarrar illa li'aridin kan nazar cewa aikin hajji ba abin da zai sa mutum ya yi sannan ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa a matsayin cewa dole sai in bakance ya ɗauka kanshi amma in dai kai so ɗaya to shi kenan sauran duk abin da zai biyo baya kuma babu dole amma in kai bakance bayan kaya aikin hajji na farilla ran nan sai wata larura ta same ka haka siddan sai ka buɗe bakinka ka ce allah idan ka yaye min wannan larura ni kuma na dora wa kaina lallai ilalla zan je in yi aikin hajji to shikenan anan hajji ya zama dole a kanka saboda cika bakance yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sai dai kamar yadda mu zo mu samu nan gaba a cikin kitabun nuzur asali fa bakance shari'ar musulunci ba ta son kai kyamatar da kai ake kakkai saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin muslim ya ce shi bakance ba abin da ainihin wato yake ƙara maka na biyan bukata sai dai kawai in kai marowaci ne to dalilin a kwantalu wani abu ne a jikinka baka sadaka baka kyauta duk waɗannan alherai baka yin su ran nan sai kake da wata bukata a wurin Allah sai kwakwalwarka kawai sai ta nuna maka cewa in kai wa in kai wa Allah alkawarin idan an biya ka bashin dubu goma nan za ka yi sadaka da dubu uku Shi shikenan sai kuma wannan tunani da ya zo maka sai ka gaskata shi sai ka ce oh ya allah ni ko da za ka taimaka yau a biya ni bashin nan allah ni kuma zan yi sadaka dubu uku to wannan alkawari da kaiwa allah ko ba zai sa allah ya gaggauta biya maka bukata mai biyan bashi ya biya ka amma in ya zama kayi magana daidai da allah dama zai biya maka ka a yau to shi shikenan kana faɗan haka ba don ka faɗa ba dama allah ya riga ya tabbatar yau ne to sai annabi ya ce dama maruwaci ne kai kenan allah ya kaddari almajirai su ci wani abu ne don haka nazar baya gaggauta komai amma in ka yi shi kuma to ya zama ibada dole ne ka cika shi sai dai in akwai saban allah a ciki misali idan ka ce in bukata ka ta biya ka samu kuɗi kaza za ka sha giya kwalba uku to haramun ne ka cika wannan bakancan sannan akwai inda za ka yi bakancan wata ibada to baya zama dole sai ka je ka cika ta a wannan wurin kamar kana sakkwato sai ka ce kai kuwa in allah ya biya maka bukata kaza to sai ka zo zariya masallacin sa albani ka yi sallah a zahar sai allah ya biya maka bukata ko kuma sai ka yi sallar nafila to duk masallacin da ka samu a sakkwata ko kuma duk inda kake ka je ka yi wannan sallar ya isar ba sai ka taho masallacin sa albani ba na fata an gani amma idan zuwa masallacin ka'aba ko masallacin annabi ko masallacin baitul maqdis kai irin wannan alkawarin to malamai suka ce iyakacin shi mustahabbi shi ma ka je ka yi a can din amma in ba nan kai ba alkawarin to ko ina ne to halal ne ka tafi ko ina ka yi allah ya sa kun bambance idan ka ce in allah ka biya mun bukata kaza zan je masallacin annabi in yi nafila raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam to idan Allah ya biya maka wannan bukatar ba dole bane sai ka je masallacin annabi zaka iya tsayawa a masallacin ango ku kai wannan sallar ta isar to amma inda zaka tafi masallacin annabi to mustahabbi ne amma ba dolan dole ne sai ka je ba to amma duk wani masallaci in ba na Ka'aba ko na annabi sallallahu alaihi wa sallama ko masallacin Qudus ba idan kai irin wannan alkawarin to zaka iya yin wannan ibada a duk inda ta samu jama'a mun fahimci wannan da kyau idan kai alkawarin za ka yi wata sadaka ko za ka yanka wata dabba ka yi sadaka da ita a wuri kaza sai ka zo sai ka bincika sai ka gano cewa wannan alkawari naka ya cika bukatar ka ta biya amma sai ka gano cewa a wannan wuri matsafa suna yanke-yanke 'yan tsubbu suna sakin dabbobi a wurin suna sadaka da su ga aljanu to bai halatta kai ka je wannan wurin kai ba sai ka je ko ina ne sai ka yanka dabbar ta isar almakasudu dai samar da abin da kai alkawari shine yake da muhimmanci ba inda kai alkawarin ba jama'a kuna fahimtar wannan annabi yaqub alaihi salamu ya yi tafiya sai zuciya shi ta riya mai cewa kamar ba zai dawo ba a halin tafiyar sai wa allah alkawari ya allah in ka taimake ni ka dawo da ni cikin iyalai na lafiya ba zan sake cin naman raƙumi ba na haramta wa kaina naman raƙumi a cikin dokar da su su annabi ba suke aiki da ita ya halatta ka haramta wa kanka wani abu daga cikin abubuwan da allah ya halatta maka domin ka nemi kusanci da allah ta hanyar wannan haramtawa amma a dokarsu ba ta mu ba annabi ibrahim annabi yaqub allah ya warkar da shi ya dawo gida lafiya to yanzu ya haramta wa kanshi cin naman raƙumi shikenan sai daina cin naman raƙumi ‘ya'yan shi suka taso sai suka ga babansu baya cin naman raƙumi a matsayin naman raƙumi ya haramtu gare shi da haramtawa da ya ɗau alkawari ba da haramtawa allah ba har suka girma kunne ya girma kaka cewa ai su haram ne su ci raƙumi haram ne su ci raƙumi shine har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama jikoki da tattaba kunna annabi yakuba sai suka yi da'awar cewa su haram ne cin naman raƙumi gare su sai allah ya saukar da aya cikin suratu ali imran ya ce kullu ta'ami na hillan libani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunazzala taura duk wani abinci halal ne 'ya'yan annabi yaquba su ci sai dai abin da shi yaquba ya hana kanshi da kanshi shine ga kanshi yake haram amma su 'ya'yan shi halal ne su ci sai suka yi karya cewa ai karatun ma yana cikin attaura sai allah ya ce a'a to ai wannan abin ya faru ne tun kafin a saukar da attaura me ya hada attaura da wannan abu ina za a samu wannan karatun a cikin attaura qul fa'tu bit taurati fatluha ku zo da attauran a jabaki a fasa a karanta a ji ina ne karatun yake saboda haka ku kiyaye jama'a aikin hajji farilla ne so daya akan musulmi ga aya za mu zo mu karanta wadda take farlantawa ga wanda ya samu iko wanda kuma ya samu hanyar tafiya lafiya kalau jama'a ku kiyaye wannan da kyau bayan nan babu wani dalili da zai sa hajji ya zama farilla a kanka sai in an gano wata matsala kamar ko kuma alkawari irin wannan kunga in ka fahimci haka sai ka sauƙaƙe wa kanka shekara ta zo bana baka da hali shi shikenan ba dole ba ne musamman malamai da matasa waɗanda suka fara tasowa ba daidai ba ne tun da hajji ɗin ba farilla ba ko a halin farko ba ka da hali ba farilla ba ka je kana zubar da ruwan mutuncin malanta ka saboda a baka kujera aikin hajji a yau wannan na daga cikin musibar da muka samu kanmu mu ahalis sunna saboda aka matasa ku kiyaye zuwa aikin hajji ba biki ba ne ibada ce idan kana da hali allah ya wajabta maka kaje baka taba zuwa ba sai kaje idan kana da hali bayan kayi ta farilla za ka iya zuwa a matsayin mustahabbi amma baka da hali kar ka tafi hukuma alhazai kaje ka wulakanta kanka ku kiyaye jama'a don malaman ahalus sunna an wulakanta mana su a lokacin mulkin yakowa a jihar nan za su tafi hukuma alhazai suna ɗan rara gefe ƙarara aka sa wanda ya ci mutuncinsu dama an sa shi ne don ya ci mutuncinsu ƙarara zai fito har tsakar filin ofishin hukuma alhazai ya ce yawa malaman izala an gama faɗa da mu yanzu ne mun samu mulki a hannu shine an zo ba da kujera to ba za a ba ku ku tafi ku ba mu shan ku yan iska ku tafi ku ba mu cin mutuncin mutanenmu ba haka ba ma akwai malamin da da kudin shi ya je zai sai kujera aka wartake shi da kudin shi ya je zai sai aka wartake shi saboda shi malamin ahalus sunna ne me kake tunani in ya je roƙo umara umara ma ba dole ba ce sai in kana da hali in kai so ɗaya ta sauka a kanka amma in kai baka da hali fa kar ka je ka roƙi wani saboda haka za mu zo mu tattauna wasu hukunce-hukunce ba ka da halin zuwa aikin hajji sai wani ya baka kujera ba wani sharaɗi da zai maka cewa ga kujera amma dole ka je ba za ka siyar ba ƙarya yake ya riƙe a shi ya kawo kujera hajji ya baka baka taba zuwa hajji ba ba dole ne ka je ba sai ka duba yanzu kai menene kake da bukata baka da masara baka biya kudin haya ba baka da sutura kai da iyalanka sai ka same shi to ranka ya daɗe na gode allah ya saka da alheri a nemo mai siyan kujerar da ka bani a siyar a bani kudin na gode allah ya biya ka kai yi maka sharaɗi cewa dole sai ka je babu wannan sharaɗin ya riƙe a bashi don da yawa an biya wa mutane aikin hajji za mu haɗu da su muna zaune da su a wurin aikin hajji sai ka ji mutum kuma ya zo yana wasu wasi to yanzu in na koma gida ya zan yi gashi yanzu na zama alhaji duk masu bi na bashi yanzu da waɗanda da suka ɗan saba taimaka min su ba su ma taɓa zuwa ba to ni kuma na zo a ah, wallahi ku haka za mu zauna da su a ah, me ya kawo ka to ce to an bani ne aka rama kan lawa bayar da na iya a ah, da sai ka zauna ana bin ka dubu talatin sai ka biya bashi ka je ka yi cefane ka samu jali ka samu babur uwar gida a yi mata suturu 'ya'ya a biya musu kuɗin makaranta kowa ya dawo cikin hayyacin shi to kaga duk gidan kun yi aikin hajji kenan kun je hajjin ku kenan asirin ku ya rufu shine hajjin ku wannan ita ce shari'ar Allah jama'a Allah ita ce shari'ar Allah amma an ɗauki kujera an ba wani wallahi ya nemi ya zautu ya nemi ya zautu saboda da ya dawo ya shiga cikin rigingimu da dama ya saba ana dan taimaka mishi da rayuwa ana dan yin abubuwa to yanzu a to yanzu ai kai alhaji ne to mu kuma a kasan mun an ce maka kai alhaji kawai abin da ake gani to akwai kudi. kai alhaji ne to alhaji guda kuma ka zo neman masara wurin mu da bamu taba zuwa ba sai abin ya zama ma jefar da magana ake a alhaji da kanka kuma zaka zo kofar gidan mu ku ba alhazai bane ha gani an saka ka a cikin rikici har ka mutu in ba Allah ya rufa maka asiri ba Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa aikin hajji a matsayin wajibi ba dole ba ne ba zai sake zama dole ba sai dai in ba kance kaiwa kanka ko kuma wani uzuri haka waktulifa hal huwa ala alfauri aw tarahi malamai suka ce to shin wajibi ne in na samu dukiyar yin aikin hajji in marmaza in je ko kuwa zan iya jinkiri misali na je na yi wani kasuwanci na samu kuɗi to amma sai kudin suka zo mana akwai wasu abubuwa sai na ga cewa to yanzu in sai gida in gyara iyalai na wannan baba na aka yi ba nawa ne kun ga hajji ta hau kaina to shin dole ne in yi marmaza in yi hajji ko kuwa ina da 'yancin jinkiri malamai sun tattauna dangane da wannan malam yake cewa wa huwa wannan sabani ne wanda yake ya ainihin shahara wa fi waqti ibtida'i fardihi to bari mu tsaya mu tattauna wannan magana amma duk wanda yake da littafin zadul ma'ad na ibn al ya je dauka ibn al-qayyim ya baiwa mas'ala haƙƙinta amma gaskiya saboda Allah wajabcin aikin hajji ko ba alal fauri bane alal tarahi ne abinda wannan magana take nufi da Hausa shine ba dole ne in na samu kuɗin aikin hajji a bana a halin ban taba yi ba dole in tafi bana bana A ko da babu wata larura na yi jinkiri ba laifi ba ne ko da babu wata larura sai dai ana kwaɗaitar da kai idan babu wata larura ɗin to kai gaggawa amma ba dole ba ce yin gaggawar so da aka kaje ka sa kuɗinka a hukuma alhazai duk an zo an yi maka bankwana sai aka tafi sai aka ce matsala ta faru shi shikenan sai ka dawo imma hukuma alhazai ta mai maka da kudinka wanda haka ya dace imma kuma a ce za a aje maka waɗannan kuɗi yadda baɗi in ta zo kai baka da sauran wata ta taɓurza kana da tabbacin tafiya da gwargwadon yadda aka yi kuma ka amince ko an fahimta jama'a saboda haka aikin hajji wajibi ne amma wajabcin yin shi yana da yalwata gare ka na ka jinkirta a tsanaki sai ka je kai sai dai ana kwadaitar da kai game da yin shi da gaggawa don na daga cikin matsalar da malamai suka ce in ka kwanta ka mutu baka yi ba a halin ya waje ba kanka kana da hali kuma akwai matsala yana daga cikin abin da malaman tafsiri suka fitar a ƙarƙashin wa an fi sabilillahi min kabli an hada ahadakumul maut fa kula rabbi laula akhartani ila ajalin karibin fa asaddaqu wa salihi. malamai sun fitar da cewa zakka da aikin hajji suna daga cikin abubuwan da Allah zai tuhumce ka in ka zo mutuwa kana da hali da sararin ka yi kai sakaci sakaci to sakaci ne za a zarge ka akai amma an ba sakaci ba ne ka ɗauka abu ne wanda tunda akwai yalwatan lokaci to bari ka kinkinsa wasu abubuwa ko kun fahimta jama'a musamman irin halin da ake samun kai a ciki a yanzu zaka ga matashi ya taso yana kasuwanci ko yana aikin gwamnati yana gidan haya ko yana gidan gado ko yana gidan aro ko makamantan haka to baga tatan sai ga allah ya rufa mai asiri cikin 'yan watanni kaɗan allah ya kawo mai buɗi to sai tsaya ya duba waɗanne abubuwa ne yake da bukata tun da ya ga kuɗin sun fara shigowa sai marmaza sai waɗannan abubuwa tun ya so daga baya sai kintsa sai tafi aikin hajji sannan malamai sun sake tattaunawa yaushe ne farilla aikin hajji ta sauka Fakila qablal hijira wasu malamai suka ce ai tun kafin ai hijira tun ana makka hajji ta wajaba malam ya ce wa huwa shaz wannan magana ba daidai ba ce kawai wannan magana yanke ba daidai ba ce annabi yana zaune a makka a lokacin ibada aikin hajji ba wajiba ba ce na fata an gane wannan magana ta saba wa magana da malamai suke a kai wakila ba'adaha wasu kuma suka ce a bayan hijira ne aikin hajji ya zama wajibi wannan magana ita ce daidai sai dai kuma su makhtalafu fi sanatihi su makhtulifa su makhtulifa fi sanatihi sannan sai ko malamai suka saba to shi shikenan yanzu ya tabbata a madina ne aka farlanta aikin hajji to amma a wace shekara fal jumhuru ala annaha sanatu 60 annaha sanata 60 mafi yancin malamai suka ce shekara ta shida bayan hijira li'annaha nazala fiha qawluhu ta'ala don a wannan lokacin ne magana Allah ta sauka cikin suratul baqara da Allah ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah hajji da umara ku yi su cikakku cip cip ga allah maɗaukakin sarki to wannan dokar ta sauka a shekara ta shida ne wa hadha mabniyun ala an al bil itmam ibtida'ul fard amma fa duk wannan fassara za a gina ta ne ko wa hadha yanbani eh wa hadha yanbani ala an al bil itmam ibtida'ul fard wato za a gina wannan fassarar ne a bisa magana cewa abinda Allah yake nufi da ya ce wa atimul hajja ku cika hajji yana nufin farkon farlanta aikin hajji wa yu'ayyiduhu qira'atu alqama wa masruq wa ibrahim an-nakhai bi lafzi wa aqimu wa aqimu ku tsayar da hajji kaga anan ya zama me ya zama farkon farlanta kenan umarni ne ake bayarwa ku tsayar da aikin hajji da umara saboda Allah ko wa aqimu ne anan ai umarni ne akhrajahu at-tabari bi asani da sahiha anhu al'imamu tabari shi ya fitar da waɗannan kira'o'i daga waɗannan malamai alkama da masrud da ibrahim naka'i daga waɗannan malaman da isnadi mai inganci duk waɗannan bayanan suna nan a cikin tafsirin al'imamu ibnu jarir na tabari a ƙarƙashin waɗannan ayoyi na suratul hajji ai na suratul ah, bakara da kuma sura ta ali imran wakilal muradu bil itmam al ikmalu ba'da shuru' wasu kuma suka ce abin da ake nufi da al’itimamu a nan cikawa ko shine ainihin yin abin a cike bayan da ainihin aka fara mana bayan da aka fara yi to sai ya zama an karasa kar ka fara aikin hajji ka tsayar Shi ne allah yake cewa wa atimul hajja ma'ana shin wa atimul hajji yana nufin ku cika aikin hajji ne ko ku yi aikin hajji amma ingantacciyar fassara ita ce wadda mu gabatar da farko gaskiya ku yi aikin hajji saboda allah umarni ne to sannan sai kuma magana cikawa din in za ku yi wa hadha yaqtadi taqaddumu fardihi kabla zalik. to kaga wannan yana nuna kenan dama hajji ɗin ta farlanta yanzu ayat ta zo ne don ta ce a yi a cike in har wannan fasarar da ita ce daidai in tana umarni ne da cika hajji ko kwa yin aikin hajji in ka ce yin aikin hajji to ya nuna aya ce ta farlanta aikin haji idan kuma ka ce aya ta zo ne tana umarni da a cika aikin haji to dama ta ba da ƙur'ani ko kuma shari'a ta ba da umarnin a yi tintini yanzu ana umarni ne da a cika abin da aka ba da umarni tintini mala ya ce wa kad waka a fi ta zimam zikirul amri bil hajji amma dai ka amanta akwai kisa dimamu dan sa'alaba wadda dimamu dan sa'alaba ya zo wurin annabi ne a shekara ta biyar bayan hijira ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da ya shigo da raƙumin shi har cikin masallaci ya samu wani wuri ya ɗaure shi ya durƙusar da shi yana shigowa ya ce jama'a ku da warhaka cikin kuwa muhammadu ne suka ce wannan farin mutumin nan da ke kashe gide ya ce ibnu abdulmuttalib kai ne ya ce kwarai ya ce to na zo zan maka tambaya ne amma zan tsananta maka kuma kaka ji haushi na annabi ya ce ina sauraron ka ya rinka wa annabi tambayoyi mai wa'azi ya zo ya ce mana ka ce allah ɗaya ne mai wa'azi ya zo ya ce a yi sallah mai wa'azinka ya zo ina gaskiya ne annabi yana cewa kwarai da gaske da gama sai ya ce to ni suna na dimamu dan sa'alaba daga cikin kabilar banu sa'ad ibnu bakar wato daga garin sa halimatu sa'adiya ma'ana ni kawunka ne ka sha nono a garinmu mu iyayenka ne to me wa'azinka ya je mana shine aka turo ni in zo in wakilci jama'a garin mu, to da dimamu dan salaba ya ji wa'azi ya ratsa shi wa annabi alkawarin musulunta ya kuma tafi da alkawarin zai je musuluntar da mutanen ƙauyensu yana isa ƙauye ya kuwa aka taru sai ce allah ya tsine wa lata da uza albarka aka ce mm da mu saurara ice allah ya tsine musu albarka aka ce mm za ka haukace za ka taɓu mm da mu ya ce tur da ku kuma da baku fahimci waɗannan gumaka ba ne ba abin da za su iya wallahi ƙarya ne kawai mu kan mu waya waye mun je bariki mun samo aƙida ina fata an gane ya musu bayanai tsaf duk sai suka musulunta suka musulunta ba wanda ya rage kowa sai musulunta to dimamu dan sa'alaba a cikin tambayoyin da yawa annabi kun ji dalilin da ya sa malaika hadisin akwai cewa me ka ya zo ya ce za mu yi aikin hajji haka ne annabi ya ce kwarai to kun ga wannan yana nuna tun kafin shekara ta shida tun kafin shekara ta shida wadda waccan aya ta sauka yana nuna akwai umarnin aikin hajji kenan to wannan kuma yana karfafa cewa kenan da ayan nan ta zo ta cewa a timmu cikawa take umarni kun ji an yi kankankan an fahimta gashe ce wa kad kana qudumuhu ala ma zakarahu al-waqidi sanata khamsin kamar yadda al-imam al-waqidi malamin tarihi ne ambata dimamu dan sa'alaba ya je wurin annabi ne a shekara ta biyar wa hadha yadullu in sabata idan ya tabbata cewa shekara ta biyar din ne me yasa yace in sabata saboda waqidi makaryaci ne <laughs> akhbari ne irin dan wa'azin turmi ne irin masu wa'azin na batar nan da suke tsayawa a kwana amma ya yi rubuce-rubuce don karkaji yana da littafi ka ce a to yaya kuma makareci ne to shi yasa yi ce in ya tabbata a shekara ta biyar din ne ala taqaddumihi ala sanati khamsin aw fiha in ya tabbata cewa dimamu ya zo shekara ta biyar ne ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في kalami ala al-umra gaskiyar lamari aikin hajji ya tabbata a cikin bayanan nan na ainihin dimamu dan ba. sai dai tabbatar da zuwan dimamu a shekara ta biyar shine malamai ba su yadda da tabbatar da zuwan cewa shekara ta biyar ba ne sun kai sun komo shi yasa ka ji ibn hajar ya ce in ya tabbata to malamai da yawa suna shakkar cewa shekara ta biyar ne dimamu dan sa'ala ba amma insha Allah ta'ala za mu samu hadisin a nan gaba a wannan lokaci zan ƙara tantance mana matsalolin insha Allah don mun karanta hadisin zimam a baya a wasu halaye a wasu dalilai can daban za mu zo mu sake karanta insha Allah malam yake cewa to za dai a ta sake tattauna wannan mas'ala insha Allah in an zo bayani dangane da umara wa amma fadluhu dangane da falala aikin hajji fa fa mashhurun to falala aikin hajji shahararren abu ne wala siyama fil wa'idi ala tarkihi fil aya musamman dai irin yadda kaji ayar ta yi kwankwatsa dangane da mutumin da yake da aikin halin ya je aikin hajji ya ki walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila Allah ya dora wa mutane su ziyarci ɗakin shi amma cikin mutanen sai wanda ya samu iko da hali da yadda zai je zuwa ga aikin hajjin wa man kafara wanda ya ƙeme mayaki ma'ana kafara kenan kana da hali sai kai ƙeme makaki fa inna allaha ganiyun anil alamin allah yana ce maka ya wadata ba kai ba duk duniya ma su ki zuwa aikin hajji ba abin da zai rage allah duk duniya su je aikin hajji ba abin da zai ƙara allah to kaga wannan a ciki akwai kwankwatsa ko to wannan kwankwatsa tana nuna kenan aikin hajji yana da falala to za kuma mu zo mu ji hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda daga cikin waɗannan hadisai za mu ji wanda diya aikin hajji bai yi kwarkwasa ba bai yi jima'i ba bai yi maganganun batsa ba bai yi duk wasu sakarci ba to zai dawo garin su kamar ran da mahaifiyar shi ta haife shi an wanke shi daga zunuban shi subul ba shi da sauran zunubi ko kwada to kaga wannan yana nuna falala ta aikin hajji allah ya taimaka malai yake cewa wasa ya fi babin mufradin imamul bukhari zai kulla babi na musamman akan haka wanda shine lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sha tara insha Allahu ta'ala za mu zo mu karanta shi nan gaba kaɗan walakin lam yurid al-musannif fil babi ghayra hadith al sai dai abun mamaki akwai hadisai da yawa da suka zo suna bayanin falala aikin hajji amma bukhari bai kawo ko kwade ba sai hadisin wata mata 'yar kabila khas'amawa wasu mutane ne cikin larabawa annabi yana cikin tafiya a lokacin aikin hajji akan raƙumin shi ya goya sahabin shi fadlu dan abbas wani saurayi ne kyakkyawa sai wannan mata sai ta tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma matar budurwa ce kyakkyawa sai tana tambaya annabi cewa gashi aikin hajji ya zama farilla ga babana ya manyanta ba zai iya zama akan dabba ba balle a dora shi a kai shi aikin hajji ko na iya mishi aikin hajji sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ce kwarai da gaske to ta tsaye da annabi tana wannan tambaya sai annabi ya lura wannan saurayi da ke goye a bayan shi akan raƙumi ya kwalla mata ido ita ma kuma hankalinta yana kan shi sai annabi ya juya kan shi daga inda take sai juyo kan shi ɗaya ɓangaren to wannan hadisin imam bukhari shi kadai ya kawo don ya bayyana falala aikin hajji wa shahidu tarjama min hukafi in aka dubi hadisin da kyau to a ɓoye falala aikin hajji take a ciki za mu zo mu tattauna za ka ga akwai falala aikin hajji din amma sai an ci kwakwa za a iya ganowa a cikin hadisi ina fata an gane wa ka'annahu arada isbata fadlihi min jihati ta al-amri bihi bihaythu anna al-ajiza 'an al-haraka ilayhi yalzamuhu an yastaniba ghayruhu wa la yu'dharu bi tarki dhalika kamar kace imam al-bukhari da ya kawo wannan hadisin na khaf'amiyya yana son ya fitar da falala aikin hajji ne ta nuna gashi fa matan nan ta ce babanta bai da hali bai da lafiya amma kuma annabi ya ce lallai ilalla ya tsufa ba zai iya ba e. to wani ya mishi saboda dai falala abu madadin annabi ya ce to shikenan tunda ya manyanta Allah ya sauke mai sai ce a'a dan dai uban ya samu wannan falalar sai annabi ya ce ta tura a yi wa baban ta yi wa baban ko makamanta haka to kun ji ta inda falalar ta fito ma'ana lallai karki sake babanki ya mutu bai tafi da falala aikin hajji ba ba zai iya zuwa ba eh to ki mishi ko ki sa a yi mishi amma dai lallai kake sake da akwai hali to kaga yana nuna falala a ta kenan mala yake cewa wa sayati kalamu ala hadith al-khasamiyya wal ikhtilaf fi isnadihi ala az-zuhri fi awakhir muharramat al-ihram mala yace zai tattauna insha Allah ta'ala dangane da hadisin wannan mata da kuma irin hanyoyin da aka ruwaito wannan hadisi daga zuhuri wannan hanyar ta sha bamban da wannan da sauran tattaunawa a ƙarshen babin da ke bayani akan abubuwan da suke haramun ne ga mutumin da yake harama aikin hajji wal muradu huna amma dai malam ya ce abin da ake so ka gane a nan wal muradu minhu huna tafsirul istita'atil mazkura fil aya imam bukhari da ya kawo wannan ayar walillahi ala nasi hijjul baiti ko ita ce ko ya kawo wannan ayar ne a nan don ya bayyana me ake nufi da istita'a da allah ya ce allah ya farlanta wa mutane su ziyarci ɗakin shi ga wanda yake da iko to me ake nufi da iko wa annaha la takhtassu bizadi war raha imam al-bukhari yana nufin ya ce iko ba yana nufin guziri war rahila da abin hawa ba bal ta ta'allaqu bil mali wal badin istita'a din iko na da alaka da dukiya kana da kuɗi jikinka zai iya ko kun fahimta jama'a banda guzirin abin da za ka ci banda abin hawa kana da kudin sauran wasu hidindimu kana da karfin da za ka iya zama duk waɗannan imamul bukhari ya tattaro su yana nufin suna daga cikin istita'a iko li'anna lawikhtu sat domin da a ce an keɓance cewa abin da ake nufi da iko shine guziri da abin hawa ya zo a cikin wani hadisi ne da bai inganta ba za ku ji malam ya faɗi lalazimal ma'adub ko haka ne al ma'adub haka ne an ya shidda alar rahila walau shakka alai da mutumin da yake cikin wani tsanani to da sai a ce shi kenan a ɗaure shi akan jakin a san yadda za a sa wani bel a ɗaure shi ko da zai sha tsanani akan haka daidai sai an je da shi to amma da yake ana so a nuna istita'a din idan ba za ka iya zama a kan dabba ba to kamar yanzu idan ya zama tsoho ya yi rauni raunin da ba zai iya hawa jirgin sama ba sai ku kama shi ku ɗora shi a zaunar da shi akan kujerar jirgin sama tsoho ya tuntsire haka to ba za a ce a daure shi da bel ba ba bai haƙura amma a biya kuɗin aikin hajjin da sunan shi wani ya tafi ya je ya yi mishi za mu zo mu tattauna wannan ya ake yin wakilci game da aikin hajji kaga kenan ashe ko akwai kuɗi akwai guziri ana duban lafiya zai iya yi da wannan ne kun ga za a dubi matsalan mata masu ciki mace mai tsohon ciki yaya matsala za ta kasance gare ta amma dai annabi a zamanin shi ya bar mace da tsohon ciki ta tafi saboda za ta iya to ashe ciki ba zai iya zama dalili kai tsaye da za a hana su zuwa aikin hajji ba ya danganci yadda cikin yake Ina fatan mun gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka qala ibn al-munzir malam abubakar ibn al-munzir malamin mai risala ne mai littafin al-awsat yace la yasbutu alhadithu fihi dhikru zadi warraha raha wani hadisi war rahila wani hadisi da yake ambatan cewa in dai kana da guziri in dai akwai abin hawa to dole ka tafi yace wannan hadisin bai tabbata ba ku karanta rashin ingancin hadisin koda a cikin subulus salam da cikin bulogul maram a cikin babin aikin hajji za ku gani hadisin bai tabbata ba cewa an tambayi annabi game da mecece a listi ta'a. menene iko da allah yake magana akan cewa manista a ilaikum ilaihi sabila aka ce sai annabi ya bayani cewa azzaduwar rahila inda yana da guzuri yana da abin hawa to dole ne to zai zama ga guzurin ga abin hawa to amma bai da lafiya ko bai da ƙarfi ko ya manyanta ko makamantan haka wallahi lokacin sai mun rinka lura jama'a mu da muke yawan zuwa aikin hajji alhamdulillah wallahi muna fuskantar matsaloli da wasu mutane waɗanda na taɓa ba ku labari wani dattijo ɗan shi ya biya mishi aikin hajji umara kaɗai aka shiga aka ya je daidai irin waɗanda aka kai a makaraɗin nan to ya je a rintsi ya je shiga ya sha wahala da ƙyar ya fito yana ɗan shi yana ta faɗa baba lafiya ya ce allah ya isa dama ya turo ni ne in sha wahala to allah ya isa ban yafi ba na ce to yanzu wane ne ya ce ɗana na ce me ya ce shi ya kawo ni nan shi ya kawo ni kamar ya zautu to ina za ka ya ce yana tara mota ne mota ko wato sai faɗi wajen ƙasar katsina ɗin nan mota wajen ɗanja yake tarewa wai ɗanja zai je abin nan cikin hanyoyin ƙauyukan nan na ɗanja wai yana tare mota ɗanja ne zai sauka a wani gari ha kaga kamar ya zautu duk hawa jirgin da aka ya manta yanzu yana cewa yana basawa ne fa ko yana basawa ne ko yana nan jikaji ne yana sanya tara mota dan ja ne zai sauka garin su kawai da kyar na lallashe shi tukuna da kyar na lallashe shi aka samu mutanen garin su aka abin ina fata an gane to za ka yi ta ganin abubuwan dariya wasu tsofaffi sun bata in yaya ce da ni ce mata yanzu mun ka wuce gwadaban alhaji mai dankali kada mu ketare za mu ɓace kaga ita tana tunanin suna cikin sokoto ne <laughs> sun wuce gwadaban alhaji mai dankali tana cewa kawata kada a wuce ga gwadaban mai <laughs> to kaga <laughs> irin wannan akwai matsaloli jama'a akwai matsaloli allah ya kyauta sa har nake sha'awar gaskiya wasu abubuwa da da nake karanta na ibn al-jauzi ibn al-jauzi yana da tattara labarai irin haka wani abin sai in na mamaki ba amma in kana mu'amala da alhazai duk abin da kake tunani ko Allah ya tallaye malam wani zaka ji sun yi fiye da haka jirgi ne yana gudu da tsakar dare jama'a wajen karfe biyu na dare namu nan kawai sai ga wani malami ya taso yana ta tsaki na ce mishi akara makallawa yaya ice gudu ya yi yawa gudu ya yi yawa shine zan je in gaya wa direba ya rage gudu ko ya tsaya zan sauka <laughs> to kaga yanzu kai <laughs> <laughs> kaga akwai matsala gudu ne ya yawa wai gudu ya yi yawa ya zo zai wuce ne wai zai je gaya wa direba gudu ya yi yawa ya rage gudu ko kuma ya tsaya in sauka wallahi waɗansu abubuwan in ba dan a gabana aka yi ba sai in yaya waɗannan abubuwan allah ya kiyaye to jama'a kun dai irin wannan malai yake cewa wal ayatul karima ammatul laysat mujmala ita wannan aya ta alqur'ani ta zo baki ɗaya ne tana magana dangane da duk wani abu wanda ainihin wato ya shafi istita'a idan hukuma alhazai ta ce ba za ka ba shikenan istita'a ba ta tabbata ba baka da istita idan hukumar saudiya ta turo fasfot ɗinka aka ce kai an soke ka bana ba za ka je ba Shi ke nan, istita'a ba ta samu ba saboda haka wannan aya ta shafi komai ta kiro ila bayanin ba ta da bukatar wani bayani duk istita'a kawai ta shi ke nan. ka zo za ka wuce sai aka ce a koma ko kuma an je da kai jidda sai a dawo da kai a ce ka taɓa yin laifi tare da cewa na yi sensin wani abu hakika na al'amari wato ba su shirya ma abun ba na yi haka ne lokacin da passport dina ya cika sai na koma a sake min sabon passport da aka je aka sake sabon passport din sai na ga lambar sabon ta sha bamban da ta tsohon to shikenan duk wanda ya san yadda abubuwan kwamfuta suke shi kenan an yi breaking security din don dama za su sa wannan lambar passport din ne naka sai su gane ka taba zuwa ko ka taba yin wani laifi ko wani abu makamancin haka sai zama to passport ɗinka na da ya cika da abin da ya kamata ko shi wannan ɗin za a sake gurza maka amma sai a sake baka ratar shekaru sai zama wannan lambar ta zama code ɗinka for life haka ya kamata according to programming ethic haka ya kamata to sai zama lambar passport ɗina tsohon ta sha bamban da sabon na haka yanzu in na miƙa wannan passport ɗin shikenan sai a ɗauka sabon alhaji ne to sai magana dangane da dangwala hannu da suka ce eh dangwala hannu suna iya detecting suna iya ganowa amma waɗannan abubuwan da dama kuma ba a aiki da su hatta a can saudiya ne sai fuska i am sorry with due respect ga 'yan uwanmu 'yan saudiya ba sa gane mu ma gaba daya ko ɗaya ba sa gane mu mace ko da namiji ko a shigan mu ba sa iya gane mu fa ko a shiga don wani yana ce min wannan wai namiji ne ko mace na ce wannan mace ce baka ganta da kaya mata ba ya ce ya zai gane ya ganta ina ce ma gashi da atamfa sai nuna min wani ya ce ba ga wannan ma da atamfa ba sai na ce baka ganin wannan namiji ne ba ganin shi da gemu ya ce wallahi ba ga ba sa iya ganewa <laughs> ko kun fahimta jama'a ɗaya kenan akwai alhazan da ba su je sai su ƙi dawowa sai su je sai su siyar da passport su wani ya siyar riyal 200 shi ke ne ya soke kudin shi ya je ya gudu to akwai kuma wasu alhazai su kuma daɗaɗɗun tafiya ne yanzu suna son dawowa sai kawai da ya ɗauki wannan fasfot ɗin yana zuwa jidda kawai babbab sai su buga sai su ce ya wuce shikenan <laughs> akwai fasfot ɗin bai rabe babbar babarbare muka ɗoro bayarabe rabe a kai ya zo ya wuce kuma kowanne da tsaga wancan babarbaran yana da tsaga a hoton wannan bai raban kuma yana da tsaga a fuskar shi kuma <laughs> ya zo ya wuce mun haɗu da shi ne ce yana son tafiya gida bayi da kuɗi na ce mishi ba komai za ka tafi insha Allah ka je ka haɗa kayan ka ce kayan shi a haɗa yake na ce ba da ko matsala ranar tafiya kawai na jefa shi a mota in yana ta wani abu ne. na ce kai da Allah ba wanda ya san kai wani abu ne ka rufa kanka asiri ka saki jiki kawai <laughs> muka tafi kawai shi kenan na samu irin waɗannan suna da yan abin da mai yake da suna yan kamasho na samu wani ɗan kamasho na ce da Allah ba mu guda ɗaya ya ce kai alhaji kai tsohon alhaji ne cika da Allah ba mu in bai ba mu ba ma asarar shi za a yi kawai ya ba mu shi kenan na miƙa mai sai zama na babarbare ne da tsagar shi kwaya kwaya shi kuma da tashi ta raba kwaya kwaya sai ce but ustaz will this work na ce it has already work to matsalar da ya samu ni na taso ta kaduna shi kuma bai samu wannan jirgin ba sai muka da wasu za a je shi a jirgin katsina hankalin shi ya tashi ya ce mishi ba abin da zai faru kawai za a kawo ka shi kenan kuwa da <laughs> ka abin nan suna jirgi ya bugo min waya ya ce ustaz they did not detect me ba a gano ni ba na ce they will not ba a gano shi ba ba za su gano ka ba ko kun fahimta jama'a mace da hijabi a hoto ko kai namiji sai ka ɗauko wannan passport ɗin sai ka zo a buga maka sai ka wuce da hijabi da hijabi a hoto sai to daga nan ne za ku gane istita'a muke magana idan ka zo wani sanadi yasa suka tare ka ciho duk tana cikin istita'a ina fata an gane wa annahu kallafa kulla mustati'in na ko e eh, kadara bi malin au bi badinin wato kenan kamar an kallafa wa duk wanda yake da hali yake da iko na dukiya ko jikin shi lafiya kalau to inda yana da hali shi kenan sai tafi wa sai ati bayanu ikhtilaf fi zalika fil kalami ala al hadith al madhkur insha Allah ta'ala malam yace za a zo a tattauna bayani dangane da wannan hadisin wanda malam ya ambata insha Allah a can karkashin inda zai zo zai magana amma wannan cikin kitabu jaza'is saidi ne ina hukuncin mutumin da ana aikin hajji kun san ana aikin hajji an ce kaka yi farauta karka taimaka wa wani in ya koro dabba a guje ko in kai mai aikin hajji ne shi ba mai aikin hajji ba to kaka taimaka mishi ba shi amma an ka taimaka mishi to doka biyu ta hau kanka in ya kashe dabba farauta ba za ka ci ba sannan na biyu kuma za ka biya diyarta ko an fahimta jama'a to za mu zo mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala taqsimun malai ya ce annasu kisman ga kuma wasu bayanai jama'a share fage fa ake har yanzu game da karatun tukuna ba amma shigo karatun ba share fage ce ake yi malam ya ce mutane sun kasu kashi biyu man yajibu alaihi alhajj wa man la yajib akwai waɗanda hajji ya wajaba a kansu akwai waɗanda hajji bai wajaba a kansu ba an fahimta athani al'abd wa ghairul mukallaf wa ghairul mustatai waɗanda hajji bata wajaba a kansu ba bawa bawa ko yana da hali ba da ikon zuwa aikin hajji domin halin shi da shi kanshi mallakar mai shi ne kun ji wannan na biyu sai wanda ike ba mukallafi ba yaro ƙarami. sai kuma wanda yake ba shi da iko wa mallaya jibo alaihi in ma an yi jizi ahu almati bihi amla athani al'abd wa ghairi almukallaf wal mustati in ma an tusbiha ilma an tasiha mubasharatuhu minhu aula athani ghairi almumayyaz wa man la tasihhu mubasharatuhu imma an yubashira anhu ghayruhu aw la athani al-kafir fatabyinu fatabayyana annahu la yushtaratu li sihhati al-hajj illa al-islam malam ya ɗauko bayanai ga sunan da ya gutsutsura su gutsu-gutsu ya ce kaga dai na farko wa man la yajibu alaihi imma an yujzi'ahu akwai waɗanda hajji bai wajaba a kansu ba amma kuma in suka yayi alma'ati bihi aula ma'ana wanda zai iya zuwa da ayyukan aikin hajji ko kuma ya zama ba zai iya zuwa da aikin hajji ba nan yana magana yaro mu mayyazi da kuma wanda ba mu mayyazi ba akwai yaro wanda bai balaga ba amma kuma in ka dora shi aikin hajji duk abin da ka dora shi akai zai yi mayyazi kenan to wannan idan ya aikin hajji hajjin shi ya yi. sannan akwai wanda yake kuma shi hajji bata hau kan shi ba kuma wasa kawai zai rinka yi ga iyayen sun ɗaura mishi duk kayan aikin hajji amma ba abin da ya shafe shi kamar yaro ne ka zo da shi masallaci ka aje shi a sahu tsaf an jima sai ji an kada wata kararrawa sai ruga a guje ya tafi wurin ya je ci gaba da wasa har sai ka fito ka neme shi asani al-abd sai kuma bawa wa ghairul mukallaf da wanda yake shari'a bata hau kanshi shi ba bawa hajji bai hau kanshi shi ba wanda shari'a bata hau kanshi shi ba kamar ma'aukaci ko yaro karami shi ma haka wal mustati imma an tasihha mubasharatuhu minhu aula sai kuma akwai wanda yake da hali wanda zai iya yi da kanshi ko kuma ba zai iya yi da kanshi ba asani ghairul mumayyiz sannan sai kuma na biyu wanda yake ba mumayyizi ba yaro karami wa man la tasihhu mubasharatuhu min imma an yubashira anhu ghayruhu aw akwai kuma wanda shi kuma bai inganta mishi ya je aikin hajji shi da kanshi ba ko dai wani shi ya mishi ko kuma ba wani shi ya mishi ba asani alkafir sai kuma kafiri kafiri na ɗaya ko da ya so ya yana da hali an ce kuma ba zai ba ba zai ce to wane je ka kai mun ba ko ya yi ko an yi mai bate ba saboda shi kafiri ne fata bayyana to daga nan ne sai al'amari ya bayyana annahu la yi li sihhati al illa illal islam kenan hajji baya inganta sai ga musulmi amma abin mamaki jama'a a shekarun nan mun ta ganowa akwai kafirai da yawa da suke zuwa aikin hajji da yawa hadda karuwai mata kafirai sosai kuma musulmi ne zai je da ita kwai arna da makiyan waɗanda suke zuwa su kuma don an ce musu akwai kuɗi ana zuwa suna zuwa suna yin sata da sauransu akwai ana iya gano 2009 a guji jami'an tsaro suka biyo wani a gabana ni sai da ya zo ya wuce ne da ƙarfi haka ashe in yamuri ne duk ya wuce da karfi ashe ya fusgi jakar wata ne amina ta nemi shi kururuwa barawo barawo wani tsoho <laughs> wani tsoho yana dagara da kwagirin shi da ya hangi barawon ya taho sai na tsutuku ne tabbata ya zauna a kan kafafuwan sai daga kwagirin yana zuwa sai kwada mai sai suka zube tare <laughs> amma sai da ya tabbata ya zauna tukuna da kafashi sannan sai ran kaɗa mai sai suka zube tare aka zo a kama shi to da aka kama shi turanci da najiya ne ne me kuna help me please to sai na fahimci wannan dan najeriya ne sai na je ne wa askara magana sai na fara magana da sai na gane in muri ne na ce shi musulmi ne ya ce shi ba musulmi ba ne me ya kawo shi ya ce wal ya zo ya nemi kuɗi ne kawai na ce to ai wannan isa sacred land wannan ƙasa ce mai tsarki ba kowa ya shigo da shi da wani suna ya shigo ya ce da ko abdulaziz ne ko menene haka dai wani ya shigo da shi allah ya kiyaye sai musulmi shi yake zuwa aikin hajji yan kadiyaniya yan ahmadiyya malaman wannan zamani sun yi ijima'i akan cewa kafirai ne na haka suna daga cikin waɗanda an hana su zuwa aikin hajji sai dai ya shiga wata rigar amma in dai da sunan cewa shi musulmi ne to in har dan ahmadiyya ne ko dan kadiyaniya ne in ya bayyana to ba za a ba shi visa ba saboda sun kafir cewa manzancin annabi a matsayin annabi shine cikamakin annabawa sun ce sun yadda annabi annabi ne wai amma sun ce ba su yadda shine cikamaki ba wani annabi da ya zo musu a ƙasar indiya mai suna gulam ahmad mirza shine ainihin annabin ƙarshen zamani suna nan da yawa a nan najeriya amma dai lokacin da suka bayyana manyan masana irin su alkali abubakar gumi sun yi rubuce-rubuce a kansu kuma sun bayyana kafircinsu har aka samar da wani littafi wanda aka yi hoton maciji haka aka sa beware of kadiyaniya ka yi a hankali da 'yan kadiyaniya a nan zariya suna nan da masallaci a can saman yoruba street a dab da tsohon masallacin juma'a na 'yan ɗarika suna da masallaci a nan wuri na gaba da suka yi cibiya mai ƙarfi shine Legas, ibadan ilorin da ofa a cikin jihar kwara sannan sai a nan arewacin najeriya inda suka fi samun karbuwa shine garin bauchi har aka samu wata shaidaniya mai suna aisha mai shanu tana rubuce-rubuce tana fassara littafansu da can muna shiga cikin bookshop ne na abu nan muke siyo littattafan ban daɗe da shiga ba ma na ga har da burbushin littattafan har yanzu aisha mai shanu 'yan kadiyaniya ne 'yan ahmadiyya ku kiyaye su ba ɗariƙa ba ce ma ƙungiya ce ko addini na musamman kamar yadda addinin musulunci ya zo bayan addinin annabi isa ko to haka su kuma addinin ahmadiyya ya zo bayan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi karfi a ghana don har suna rubuto littattafai suna da maɗaba'a suna da makarantu a ƙasar ghana sosai allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to duk wanda ya tabbata kafiri ne ko ya yi aikin hajji babu hajji a kan shi jama'a kun ji share fage da al'imamu ibn hajjirin al'askalani ya yi bismillahirrahmanirrahim da sunan allah mai rahama mai jin kai kitabul tahara kitabul hajji kitabul hajji matattara da ke bayani dangane da aikin hajji babu wujubil hajji wa fadlihi babin da ke bayani akan wajabcin aikin hajji da kuma falala aikin hajji wa qaulillahi wannan kuma babin har wa yau zai fassara magana Allah da ya ce walillahi lillahi alannasi hijjul baiti allah dai ya farlanta wa mutane ziyarar ɗakin hajji ziyarar ɗakin allah in ka ce wa ƙaulillahi shine atafi kenan wato kamar yadda wannan babin zai bayyana wajabcin hajji da falala hajji haka kuma babin zai bayyana wannan aya idan kuwa ka ce wa ƙaulillahi to wawun ɗin ya zama wawu listi inaf ya zama sabuwar magana kenan wannan babi zai bayani dangane da wajabcin aikin hajji da falala aikin hajji sai kuma ka ce maganar allah maɗaukakin sarki kuwa da yake cewa walillahi alan nasi kaza kaza sai kai mata fassarar ta mai zaman kanta ba ta da alaƙa da babin amma a ƙarƙashin kasara da aka yi wa lamun wa ƙaulillahi to sai ka ce wannan babi zai bayyana aikin hajji wajibi ne da kuma falala aikin hajji da kuma bayanin wannan ayar a ƙarƙashin haka ayar tana ƙarƙashin babin kenan idan kuka ce wa lahi to ayar tana cin gashin kanta ne babin kuma yana zaman kanshi a cikin wannan aya allah yana cewa ne walillahi alan nasi to daga iyanan ake gane allah maɗaukakin sarki yana da wajabci a kan mutane walillahi allah yana da alan nasi a kan mutane tsakanin wannan lamun da wannan ainun ko ala ke tabbatar da allah maɗaukakin sarki yana da wajabci da ya ɗora wa mutane na su ziyarci wannan ɗaki ta a ilaihi sabila ga duk wanda ya samu iko da hanyar zuwa ga wannan ɗaki waman kafara wanda diyar ya butulcewa allah ya yi ƙememe ya ƙi ziyarar ɗakin allah a halin yana da iko fa inna allaha ganiyun anil alamin allah ya wadatu ga dukkan halittu ma in ba su je aikin hajji ba balle shi kadai dan bai je ba wannan ita ce aya ta 97 a cikin suratu ali imran bayan nan imam bukhari sai ya biyo baya da hadisin manzon allah sallallahu alaihi sallama domin wannan shine abin da aka san mu da shi mu ahlis sunna mu sunna dama qur'ani da hadisai su ne hujjar don haka da ya kawo alqur'ani sai kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce haddathana Abdullahi ibn Yusufa akhbarana Malikun, an ibn Shihabin, an Sulaiman ibn yasarin an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Imam al-Bukhari ya samu wannan hadisi da isnadin nan nashi da kajiya koro har zuwa sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara musu yarda Abdullahi ya ce كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الفضل فضل فضل دنيا يعني عبد الله دان عباس فضل دان عباس shine hausa ke cewa falalu falalu fadulu ne mai daraja mai ɗaukaka shine sai hausa su ce falalu kana alfadulu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadlu yana bayan manzan allah akan abin hawa faja'at imra'atun min khas'am sai wata mace ta zo daga cikin kabila khas'amawa kun ji hadisin da muke ishara akai faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi sai fadlu ya rinka kallanta ita ma tana kallon shi jama wannan zamanin sahabbai kenan balle yanzu a lecture theater ta yi jan baki da gazal tun karfe hudu na asuba suke tashi duk inda ruwa yake a jami'a sai ta ɗibo sai ta yi makeup sai ta gyara ko'ina sai ta duba a ɗaki sai ta juya ƙawayenta sai sun duba ko'ina ya yi sannan ta fito ta zauna kusa da kai ko sarkin musulmi ne kai hmm? kana jin wannan sahabi ne kuma wannan sahabiya ce kuma a gaban wa a gaban annabi kuma a ina a makka a makka a ina a mina inda ma ake jifan shaidan din ba shaidan na ma ana jifan shi ka duba tana kallon shi yana kallonta ko kun fahimta jama'a wayanzu sai a ce a ku kun cika zafin addini ku bar su ƙarya ne wallahi wannan irin secular system din da aka kawo na karantar da 'ya'ya a makarantu wallahi buɗe hanyar barna ce sai wadda allah ya tsare kuma 'yan kaɗan ne daga ciki amma kowace ce ita kuma bata wuce wani ya latsa ta ba bata wuce wani ya harasin din ta mata barazana in bata yadda kaza ba ba za ta ci jaraba ba in bata yadda kaza ba ba za ta yi graduating ba in ba in ba in ba in ba ko an fahimta jama'a saboda haka ku lura da waɗannan abubuwan jama'a mu musulmi ne so addinin musulunci shi yake jagorancin komi namu bai kamata kawai saboda mun yi boko idan mu ya rufe ba kana ga gashi fadulu yana kallanta fadulu sahabi ne matsayin kani yake ga annabi kuma a goye ike a kan raƙumi bayan annabi watan zuru ilaihi yana kallanta tana kallon shi yana kallanta tana kallon shi وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشك الآخر سي من زن الله يرنك جوية فسك فضل زوا دي جيبا باسو دي بابا سي جوية كنشي can kuma sai sake juwa وانا haka wannan a wurin annabi kenan ake yin wannan aminan da shaidan jifan shi ma ake balle a cikin lecture tiyatan ku wanda sai ta dube kai mai imani ma sai ta ce kafi lafiya kusa da kai za ta zauna ba za ta zauna cikin waɗancan 'yan iskan da suka yi fati jiya ba wallahi kuwa barazana muke fuskanta iri-iri game da addininmu game da aƙidanmu game da tarbiyyarmu da 'ya'yanmu da komai kayaninmu a yadda muke yana cikin haɗari akwai yiwuwar mu tabbata haka ko akwai yiwuwar mu lalace muna fuskanta haɗari da mu da 'ya'yanmu da zurriyarmu that is the consequences of the secularism shine sakamakon duk tsarin da aka ce god has no intervention in our day-to-day affair a ce ba ruwan allah da mu kada allah ya sa mana baki ba ruwan sallah yake so mun je mun yi to mun fito ba ruwan shi da mu shine ma'anar secularism shine ma'anar secularism allah ya kiyaye akwai mummunan haɗari yana ɗaya daga cikin abubuwan da na yi saitin a cikin lacca da nake cewa zan yi muku in kun san wata ba ku san wata ba in kun san wata ba ku san wata ba kafirai sun shiryo hanyoyi suka ga sun bubbuge musulmi sun raunata musulmi amma sai suka ga musulmi sun sake farfadowa sai suka ce to gaskiya musulmin nan in sun san wata to ba su san wata ba to daga cikin hanyoyin da aka biyar da za a ruguza musulmi ruguzawa ta dindindin in ba allah ne ya tsare mu ba shine amfani da mata amfani da mata ko ina a fagen siyasa a fagen ilimi a fagen talla kasuwanci a fagen ko ina amfani da mata ka dubi 'yan draman nan yanzu yadda ake yaudarar su shekarun baya suna cewa wayar da mutane kai suke yi yanzu su da kansu sun tabbatar da su kansu 'yan iska ne don ba wadda za ta zo ta ce ta zo wayar da kai saboda irin iskancin da suke yi bayan shekaru kuma fa sai a jefar da ita gefe guda saboda ta tsufa don ba ita ce 'yar autan mata ba wata ta taso yanzu kuma ita ce ake yaudara ina daraktan fim ina producer da da kin yi sallama sai a ce a ki shigo mana ke a ya za ki sai kin yi sallama nan ki shigo mana yanzu bayan shekara takwas an gama da ke shi shikenan wasu sun taso sai zo da allah hajiya kin matsa mana muna cikin aiki a alhaji baka gane ni ba ni ce wance fa ice eh to kina ganin ana aiki kin san aikin nan ba baki sani ba ki fita ki jira a can muna zuwa da Allah da Allah yi wa yaran nan magana su shigo haka yake faruwa a lokacin za ta ce za ta yi nadama a lokacin za ta yi nadama wata ta zo na shekaru goma da suka wuce su ake yaudara da can ana drama da su saboda zafin kai tun da take ba ta taba auren musulmi ba saboda lokacin suna ziga ta kanta ya waye ta aure ta auri kirista suka bata ya kwashe 'ya'yan ya zuba su cikin addinin christianity ya mai da su suka zama devoted christians suka dukufa a cikin addinin christianity bahaushe ya ce put bakanwa ta sake auren wani shi ma kirista saboda lokacin ita tana nuna kanta ya waye ita ba magana bambancin addini ita kanta ya waye ba magana bambancin kabila ita ba abin da ya dame ta ma ta sake zuba ma wannan 'ya'ya shine ta zo tana damuwa yanzu wai ta yi nadama yanzu ita a rayuwarta ba ta taba auren musulmi ba a rayuwarta ba ta taba haihuwar musulmi ba kenan wace irin rayuwa ta samu kanta yanzu kuma ba musulmin da zai aure ta shi ta zo neman shawara da tattauna yaya kaza kaza abin da yake da ciwo shi ne a nan ƙasa hausa dai jama'a ba ɗan da ya tashi ya lalace wanda manya ba su zaunar da shi sun nuna mai ba a nan ƙasa hausa duk wanda kuka gan shi ya lalace to an samu dattawa ko malamai ko iyaye sun zaunar da shi sun nuna mai amma a lokacin sai yana jin a'a shi ya san he knows his ways ya san yadda zai kakkauce duk hadarin da ake hange rayuwa kamar kwaro ne jama'a da yake akan kwarya da ya ga ka gan shi sai ɗauka da gudu sai nan gefen kwaryar da ka juya tafa haka rayuwa take maka so da aka matasa in aka ce karkui kaza ku tsaya ku duba ku gani waye ce karkayi yi mahaifinka ne mahaifiyarka ce malaminka dattawan gari duk kare na su to ya za a yi da kai sai a barka shikenan ku je ku gani 'yan drama nawa ne suka yi aure suka iya zaman aure tun daga na kudanci har na arewaci guda nawa ne suka yi aure suka iya zaman aure duk wadda ka ganta ka aure ta saboda kaga ta yi wata kisisi na ta yi wani ado ta yi wani kaza in ta zo gidanka irin wannan za ta shirya ma bayan lokaci ta tarwatsa gidan naka shikenan ya bugo ta shikenan wata sai ta ce ai dai ta ma taɓa yin auren shikenan wasu ma ba su taɓa yi ba in ta koma director ko producer na fim din ba ruwan shi da ita saboda yanzu in an sa ta a fim ma fim din zai ɓaci sai dai a ce hajiya e za ki yadda a sa miki farin gashi saboda ki fito a mama sai ta ce a ah, darakta eh ni din kuma ce a ah, to ai hajiya yanzu ki duba yan shekara sha shida shida ke shekara ke talatin kuma an muka sa ki a ke ce ai za mu yi asara kuɗin mu ba za a siya ba kuɗi ake nema da ke dama kawai wallahi ku yi a hankali da haka duk nan da ya tashi arewa ko yadda ta tashi arewa mu 'ya'yan dattawa ne kuma mu 'ya'yan malamai ne ba a ganin mutum ya lalace a anguwa wallahi a sa mishi ido saboda haka ke da kike ji na a yanzu kina wanka kina kwalisa kina fita wallahi ki rufa kanki asiri za su kai ki su baro ki ne bayan lokaci ba ki da amfani kowa ya san dr chima cikwe wannan tsohuwar ministan man fetur ta zamanin suwana da suwane ana ta bata ministerial appointment saboda ga ta 'yar boko ga ta doguwa ga ta fara ga dogon hanci ga shi ta iya turanci in ta sa tabarau kyau ta kara fitowa abubuwa komi na ta goma da goma bayan lokaci shikenan an taho an taho an taho an taho shikenan ta tsufa me take nema a bata magajiya take neman a bata a cikin jam'iyyar pdp magajiya shine shugabar mata women leader <laughs> aka ce a ah, ina saboda yanzu hanci ya karkace majina tana zuba zani take daura an ta daura sai duwawun ya sukuce ya yi balance ba abin da ake so a jikinta shikenan shikenan ku dubi dora dora okunyale an yi amfani da ita an biya bukata kaza an biya bukata kaza ta rasa me za ta yi takarar ma za ta yi ko women leader din lecturing za ta koma ko yaya duk abin da za ta yi sun rikita ta haka don haka ke ma ki a hankali da kike zuwa club ko kike zuwa kaza kuna zama ana tattaunawa ana shewa ana kaza wannan nonon naki ne ake kallo yana tsaye duk da ya risina to za a wartake ki wannan kazan kazan kazan kazan naki ne daga lokacin da duk waɗannan abubuwan suka saki to wasu sun taso dan namiji sai zamani da mace biyar da ya je ya ɗanyi yi kwalisa ya ɗanyi yi kwalisa shikenan sai sa t-shirt sai kiga yana rawa shikenan ya sake dawowa kan layi ke kuma fa kin fita daga kan layi <coughs> Allah ya kiyaye dan haka fadlu yana kallon matan nan tana kallon shi waje alan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya sarifu waje alfadli ila shakil akhar manzan Allah yana da fuskar fadlu zuwa ɗaya ɓarin faƙalat ya rasulallah matar ta ce ya manzan Allah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabira farillar da Allah ya ɗora wa bayan shi ta siyi aikin hajji ta riski mahaifina ya tsufa kwarai da gaske la yathbutu alar rahila ba zai iya zama a kan abin hawa ba afa a hujju anhu ko ya halatta in yi mishi hajji kala na'am annabi ya ce kwarai ya halatta wa zalika fi hajjatil wada mai riwayar hadisi abdullahi dan abbasin ya ce wannan fatawa ta faru ne a lokacin hajjatul wada to kun ga da wannan hadisi imamul bukhari yake bayani dangane da wajabcin aikin hajji a ciki mun ji annabi bai ce tun da mahaifinki ya tsufa an yafe mai ba wajabcin yana nan amma wani ya je mai sannan a nan ne bayanin falala da ne magana zai fito karara wanda ke nuna cewa saboda falalar aikin hajjin bayan wajabci to wani ya je mai domin dai wannan ladan ya tabbata tsohon nan ya samu babu ƙaunin ta'ala sannan sai kuma babin da ke bayani akan magana Allah da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tuka rijalan mutane su zo hmm? ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amiq mutane su zo wurinka ya kai wannan ɗaki mai alfarma rijalan a tafi akan kafafuwansu wa ala kulli damirin hakanan su hawo duk wata dabba wadda take da ɗan kwararren kwankwaso ishara zuwa ga raƙumi ka kalli raƙumi za ka ga kwankwason shi a matsa ike ko to shi ne damir ma'ana wasu su taho a ƙafa wasu su taho a kan raƙumi ya atina min kulli fajjin allah maɗaukakin sarki ya ce za su zo aikin hajji daga kowane kwararo a miƙin mai nisa mai matsatsi ma'ana duk surkukin duniya allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da wannan ɗaki mutane za su zo su kawo mishi ziyara komai nisa komai surkuki komai eh, tsokin wuri mutane wasu su taho a ƙafa wasu su taho aikin hajji a kan abeban hawa abeban hawan nan ko da ya kai ga raƙumi ne wanda yake gashi nan ka dube shi mai ɗankwararren kwankwaso duk za su taho gare shi to shine ainihin al bukhari sai fara da ɗabi'a shi Ya ce ainihin ah, fijajan auto liyashhadu manafi'a lahu mutane su taho aikin hajji domin su shaida amfanin da za su samu ga kansu ma'ana a cikin aikin hajji jama'a akwai amfani mai ɗimbin yawa tsarki ya tabbata ga allah wallahi jama'a na jaraba aikin hajji ban taba ganin haduwa mai albarka irin aikin hajji ba idan kai dan kasuwa ne za ka karu kanka zai waye abinda nan kake sare shi da kyar sai ka ga ka ga mai kamfanin da ke kera wannan abu a kasar indiya kun hadu zai kawo kati ya baka baka jin yaren shi baya jin yaren ka da alamomi na kurmantaka za ku yi magana amma so yake yi ya jawo ka jika so yake yi ya turo maka takarda ya sai maka tiket so yake ka zo ƙasar shi saboda mai yanzu ya amince da kai ne saboda kun haɗu a wurin aikin hajji idan kai ɗalibin ilimi ne nan ne za ka haɗu da malamai masu tsoron allah malaman da kake jin sunansu kake jin labarinsu kake karanta littafansu kake sauraron wa'azozinsu daga nesa za ka gan su sauƙi. suna ƙaunarka su ne maka fatan alheri suna ƙoƙarin su ƙara buɗe maka hanyar samun ilimi hakanan za ka haɗu da wani a wurin aikin hajji sai ji ba abin da yake so irin kawai ka auri kanwashi manafe amfani iri-iri mutumin da a nan ku ya gagara ka gan shi sai ka gan shi zai shiga ban ɗaki ya rasa ruwa saboda a can an mai da kowa daidai da kowa ne da ka ɗauki ruwa ka miƙa mai sai ji daɗi sai ji sanyi in ya fito sai ka ga jiran ka yake to ka shiga ban ɗakin ka fito amma shine director general a wuri kaza shine manaja a wuri kaza shine oga a wuri kaza sai ce a kasan ne a ce aini ne kaza to ga kati na muna dawowa ka zo ina neman ka sai ka tafi ofishin shi a abuja ko a sokoto ko a katsina daidai lokacin da wasu suna layin za su gan shi kai kuma ka zama wani bako na musamman kuma kai da waɗancan duk iri ɗaya ne mewa ma sun fika amma wai ina son ku gane albarka aikin hajji li yashhadu manafi alahu a wurin aikin hajji ake iya zama malamai da malamai waɗanda ba a ga maciji a fahimci juna li yashhadu manafi alahu a wurin aikin hajji ne ake zama a tattauna matsalolin addini waɗanda adawa ne yana tunanin shifa ba wanda ya isa a lokacin ne zai ga wanda ya fi shi yana hujja da littafin wane to sai ga gawa nan ya zo li yashhadu manafi alahu waɗannan amfani kenan waɗanda ke komowa zuwa ga duniya amfanin lahira ku waɗanda dama aikin hajji don haka aka shar'anta shi to wannan ba su da iyaka jama'a lada ne ko ta ina a wurin aikin hajji ne jama'a za ka je arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah sai ya ce wa mala'iku ku dubi waɗannan bayin nawa ga sunan sun yi mutsu-mutsu da ƙura sun yi busu-busu da datti don me suka taru a nan sai mala'iku su ce sun zo ne don neman gafararka sai Allah ya ce ina kafa ku shaida din na gafarta musu din na karɓi aikin hajjinsu manzo Allah ya ce sai shaidan ya juya yana kuka saboda yana ganin an tara mishi musulmi zalla a wuri guda ya sa wannan ya yi tsegumi ya sa wannan ya yi kaza dab da arafa za ta tashi sai allah ya ce duk wanda ya halarci wurin allah ya fi mai shaidan kuma ya yi asara duk barnar da ya allah ya cika ta da gafara wannan yana daga cikin manafi ko kun fahimta jama'a sannan kamar yadda allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim kana karanta alkur'ani kana jin labarin ka'aba kana jin labarin zamzam kana jin labarin kaza yanzu sai ka ga ka a gaban rijiyar zamzam kana shan ruwa ga ka a gaban ka'aba duk waɗannan suna daga cikin amfani sannan a nan ne in baka da haƙuri za a koya maka haƙuri ba a makaranta ba ba a wurin wa'azi ba kai ka taka mutum amma shi zai fara lallashin kai fara baka hakuri ce maka malish malish mina yi daula shi ba komai ba komai kai dan wace ƙasa ce haka za ga soyayya da ƙauna kai ka taka shi ba? madadin ya ce malam baka gani ne baka da hankali ne za ga ba haka a nan ne za ka ga tarbiyya wani kirista ne da ya musulunta jama'a babban abin da ya ce ya lura da shi shine idan har a ce yau wannan taro na kiristoci ne sai ce subhanallah ya ce kusan duk matan da suka je za su dawo da cikin shege kalmar da ya mini kenan kirista ne mutumin jihar borno mun yi makaranta tare da shi har muka yi makaranta baya magana da ni ni kuma ban haƙura ba baya magana da ni department ɗinmu ɗaya zan ɗauki littafi ko wata makala ta turanci ta addinin musulunci in bashi sai ya karba amma baya magana da ni bi ta magana da ni ba ni ko ban haƙura ba ashe na bashi tarawa yake sarki ya tabbata ga Allah ya riga mu kammala makaranta saboda su shekara hudu suke mun shekara biyar muke yana komawa sai wani babban mutum na jihar su ashe direban wannan babban mutum shi kuma yayan wancan ne shi kuma direban musulmi ne aka kai shi ya da wannan babban mutum kawai sai wannan babban mutum ya ce to kai tun da ka gama makaranta kai za mu sa takarar dan majalisar jiha na yankin ku ka san haka ake a najeriya kai za mu sa kawai sai ji an fara ce mishi honorable nan take <laughs> ya ga shi ya zo ya samu aiki inda zai dan rinka cin abinci dubu ashirin da biyar an fara ce mishi honorable kuma babban mutum shine har sun fita da wani sai ce kai gaskiya zai musulunta ya ce za ka musulunta eh, A kan me me ya ce a kai ya ce soyayya ta yi yawa ne zai musulunta shi ke ya musulunta ah, to da yana wane wane wane ba musulmi ma za a je a murda ƙuri'a saboda shi balle kuma yanzu gashi gashi musulmi to ka gani za a yar gida kenan aka je dai aka san yadda aka yi zama wallahi ni dai jama'a na gama sa'ayi kenan kan safa zan juya marwa sai na ji an dafa kafaɗa ta ya ce sheikh Na ce a waye barka da sai ce baka gane ni ba na ce a ban gane ka bai ya ce kai hakuri ni ne mutumin kafa <laughs> na ce a ina ya ce a smith sunan department din mu kenan school for management and information technology na ce eh na ce ok ka gane ni ne ya ce ya eh, to ya aiki ya ce baka gane ne ba <laughs> ya ce ka tuna shagen yaro da baya magana da kai <laughs> na ce ah, ah, ah. kana bashi takaddun wa'azi baya na ce ok na tuna sai ce aini ne na ce allahu akbar shi ne yake bayan labarin yadda aka ya ce shi honorable ne yanzu dan majalisa ne shi ya tawo aikin hajji na manafi alahu sai zumunci mai karfi ya kullu tsakaninmu wata ranwan shi ɗauko shi tun daga maiduguri sai da ya zo da shi har gida to amfanin aikin hajji yana da yawa jama'a amfanin baya kirgu